wannan taron shugabannin kungiyar makiyaya na mako zuwa ne a ƙasa da awanni 74 da ganawa da gwamnan jihar Taraban Aktidare Disan Ishaku da shugaba Buhari inda ma ya nemi da a maido masa da sojoji bisa barazanar tsaro da ya ce jihar na fama da ita ba ma ga zargin cewa Fulani na ma shirin daukan fansan abubuwan da suka faru a tsaunin Mambila watanni hudu suka gabata shugabannin Fulani makiyayan karkashin inuwar Miyati Allah sun yi fatali ne da zargin cewa akwai yiwuwar daukan fansa inda ko suka nuna mamakin su da cewa gwamnan nema a yanzu ke neman a turo masa sojoji jihar Taraba sahabi mahmud tukur shine shugaban kungiyar ta miyar Allah jihar Taraba ya ce ai da walakin ma a miya a wannan bukatar da gwamna ya mika musamman a wannan lokaci da ake harama soma aiki da dokar hana kiwo a jihar. Ban san dalilin da sa zai je wajen shugaban kasa shi yana neman sojoji ba ban sani ba watakila zai amfani da su ne gwajin aiwatar da dokan da za a yi watan daya ba mu sani ba shine abin yake ba mu mamaki da tsoro da firgita na cewa gwamna ne tashi ya shugaban kasa ya ce shi a taimake shi da sojoji na samun. to wai kome shugaban makiyayan ko zai ce game da zargin cewa suna ma yunkurin ramar gayya kan tashin hankalin da ya auku kwanaki a tsaunin mambila ba masanin na shugaban miyatti na jihar taraba ban san da wannan shiri ba ban san a kone mai kama haka ba sai dai watakila su za su zauna ne su shirya wasu abubuwa su kai gaba don samun biyan bukatan kansu nan kuma komai kamar haka to ina ganin cewa ko wasu munafukai munafurshi ne suka shirya don samun biyan bukata a wannan gwamnati su ba da wani rahoto na karya amma wani shiri ko wani abu mai kama haka na kai wani ramuwan gayya ko wani abu ne ban san shi ba ban taba sanin wanda suka ce ga abin da za su yi ba tun farko dai a jawabinsa shugaban kungiyar me yace Allah mai kula da jiyon arewa maso gabas mafindi Umar Danburam ya ce abin ci ne ma abubuwan da ke faruwa a jihar musamman ma batun dokar hana kiwo da ya ce ba zai haifar wa jihar da mai ido ba mun yi mamaki yanzu da gwamna ya koma wurin shugaban kasa ya nemi taimakon soja kuma ya fita ya briefing press da cewa zai fara kaddamar da hana kiwo a Taraba a ɗaya ga watan ɗaya shugaban kasa ya sani mu yan nigeria. dan Nijeriya na da hurumin zama a ko ina a cikin kasar nan yayi sana'an shi wanda bai saba doka ba to kiwo a kasan taraba bai saba doka ba kiwo al'adan mu ne kiwo sana'an mu ne ba mu san komai ba banda kiwo gwamnan taraba yana so ya dakushe mu ya hana mu kiwo kamar yadda aka yi a jihar Benue ta kasa cimma buri don har ga Allah dokar kiwo a jihar Benue bai ci buri ba tunda Fulani na kiwon su kota ina ni da kai na jiya na dawo Abuja na bi Benue na gani ana to don haka ya sani Taraba da yake so ya amfani da karfin soja kan magiya waye to sai dai ko da yake mai da martani gwamnan jihar Taraba a Dare Dis Hassan Isiyako ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yar labarai Mr. Bala Dan Abu ya ce ai ba a fahimce shi bane domin ko ya nemi da a turo sojojin ne domin tabbatar da tsaro a jihar ba wai don a ci zarafi ko musguna wani ko wasu ba. A mai girma gwamnan kasan mutum ne mai son zaman lafiya kuma ya roki karin jami'an tsaro ne domin ƙara wanzar da zaman lafiya a jihar ba wai don a ci mutunci ko kuma a musguna wani ba. Haba ta yaya mutum da ke son zaman lafiya za a ce zai kawo sojoji domin a musguna wa jama'arsa ai ba shine ma babban kwamandan askarawa ba eh, eh, eh, amma dai watan ɗaya na shekara mai zuwa ne ake sa ran soma aiwatar da wannan sabon doka da ke ma ci gaba da jawo martani ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya